Shin kuna samun ƙorafe korafe game da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya da suka shafi barna cikin gonaki? Hakika a wanga lokacin rigingimu da ke faruwa cikin gonakai da farko ire-iren wa'annan rigingimu mahukuntan gargajiya su ne na farko da ke neman sulhuntawar lamarin tsakanin wurin biyu sai an jituwa bata samu ba ne ake gabatar da maganar wajen kotu. Ta yaya ake shigar da kara a mashara'antar ku? Bukata tana da girkin irin kwamitoci da suka kumshi masu garuruwa wakilan makiyaya da na manoma su ne ya waje ba su kula da farko da wannan lamari an wuta banna ta abku cikin gona wanda aka wa bannar shi ke tuntubar wannan kwamitin sannan kwamitin ya je ya ga irin bannar da ta abku kenan bangaren da ya fuskanci al'amarin shi ke zuwa ya shaida wa mai garin an ba gari guda suke ba sai ya tuntubi mai garin bangaren wanda ya yi bannar don samun sulhu biyo bayan an je an ga bannar da aka yi an ba a samu daidaito ba in a cikin gari guda ne sai a tura su wajen sarkin karkarar da shi ma zai neman samun sulhuntawa an nan ma aka kasa samun sulhun sai a yi rahoton shaidar cewa ba a samu sulhu ba sai a isar da batun a koti mu kuma a wajenmu mu ɗau maganar don mu yanke shari'a. Ya kuke tafiyar da lamarin idan ya iso gare ku? Bon, jalama kansa. Yawancin lokuta an batun ya zo gare mu muna somawa ne da neman sulhuntawa wadda daman ta zan tilas na a neme ta tuku. An sulhun ya kasa samuwa ne muke karkatawa ga sharaɗin shari'a ta hanyar ƙididdige adadin ɓannar inda za mu gayyatar mafi lokuta jami'in gidan gona da ke zuwa gonar ya ƙididdige ɓannar ya mana rahoton abin da ya abku yanda yake a zahiri. Mu kuma bisa wannan rahoton ne muke kiyasa bannar kuma a daidaita harkar an mutunan ya lamunta da matakin cikin son ransa sai ya biya nan take idan kuma ya yi sakaki na tsawon lokaci kuma bai dawo ya yi wani bayani ba wa'adin matakin ya kai to nan sai mu yi amfani da karfin iko na doka ta yin kira ga kwamandan ɗin birgal na jandarmeri tare da jami'in shari'a ise don a aiwata matakin inda su ma za su je su diba dukiyar da ke ga mutunan ita za a kama a sayar a baiwa wanda aka wa bannar dans don droit.